idi ne inda ake sallah yanzu banda jahilci banda jahilci ka'aba ba kantuna ne suka zage ka'aba ba ana ta ciniki wai shin neman abinci ba addini ba ne neman haƙƙi ba addini ba ne